وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا هدي قوة تقف watan sha'ban النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu daya ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Walai, kuma salafa ibn Kudama, filmugun, muhutajjan lil lafi yana mai kare hujja wa fiskan nan eh, allazi zakarna anil hanabila masu cewa na biyu ne a cewa karafi amma ban da na farko annahu la hadda alasa ko la hadda alasani ne ba ba na biyun babu haddi a kan na biyu. Eh, abin da suka faɗi din hujjar da kawo ma nasu shi nan wasani ya kunu ƙazafan lilmukhata bi khafa wa zai zama ƙazafi shi wanda aka yi wa magana fiska da fiska shi aka yi wa ƙazafi li'anna labda ta wani ya fi mafi fikin ƙazafi to da shi kaɗai ake ainihin kada su ta'amalu ana amfani da ita a wurin larabawa lil mufradi bil fi'li ka gani ana amfani da ita da mutum ɗaya da aikin ne tunda ka ga nan abin da akwai Allah zai nuna maka akwai fa'i do wane ne mafi fitin yin zina kan da akwai mazinaci kenan shi ɗayan mazinaci ne ɗayan kuma ya hafi zira kaga da su zama biyu sai ce ba dole ne laraba suna amfani da wannan sigan kuma ɗaya ce wancan ma da aka ce wa bu'ula su hulna a haƙa bi rabbi na yi mijinta ya fi cancanta da ita da dawo da ita ko kaga anan in ka kalli wancan sai ta wanda ba mijinta ba ba shi ma zai dawo da ita illa mijin ne zai hidda ta zai dawo da ita to ka ku babu wannan mijinta mai kai zai iya dawo da ita saboda kanan don an ce fulano azana min fulani ta ai za a ce azana din nan zai iya wada ma shi kaɗai ne ba shi da mai ake ce masa ba shi da ɗanwa ba shi da kafin aikun gani harka harkar eh. subhanallah yanzu ka ji maganin da ake gaya maka na Allah ba shi kaje shi ƙara na kan ka gane abin da ke so ya ce to shi kenan ka saba da wannan sai ka gama gano maganar mutum da ba daya ka dawo me aka faɗi a nan to a kan shi ka ne. Mun ana shari'an wani ba a ƙaro magana wata magana a kai eh? an faɗi wannan kawai wannan magana shi da ma ana yin ta a larabci to don haka ba ma kanshi da ya tashi sau da wancan matsayin ya shiga shubuha ni wannan za a yi wa haji azana ɗin nan wanda yake masa wane azana min wane to da wane yake biyun ne kawai shi ne saboda kawai kuma ana ina iya yi wa a larabci تستعمل للمنفرد بالفعل sai kawo ita ka kaulihi ka kauli lahi ta'ala ma kalli ai qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqqi qul wallahu yahdi lil haqqi أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى هنا محل الشهيد أحق kaga wannan a ai babu ɗaya Allah ne kawai dama shi ne kai ne ke tawa gunci komai bai shi ya ba komai ƙanƙanta shi in kaza in kai masa dabba bai rama ba in ka samu tsinki ka tsungule shi a ido bai ji ba to saboda haka nan kaga ashe Allah ne mai shirya tarwa wannan haƙurin bai da mukabalin sa bai da ainihin me yake da suna yi kamar can ma me yake ake cewa a'a wannan ba shi wannan ba ibukum ko Allah ta fi ko, ba shi ne ba shi kuma wancan wani bangaren yake to saboda haka nan a haƙƙo takan zo babu ɗaya a babu babu haƙƙo باب حق زي ما اقول حق حق قبل انا آه، من قبل لي اسف آه، اشتغل لا ايش الرسول افمن يهدي افمن يهدي الى الهدى احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى الايه سوره يونس 33 وقال تعالى وأي الفريقين أحق بالأمن kaga ɓangaren annabi ne ki cancanta da aminci ko ɓangaren kafirai kaga nan ɓangaren kafirai dama ba ba su zama kurjista inda za su zamo sun cancanta saboda kana ɓangaren annabi shine amma saboda abin da ya shin wane ya fi cancanta wa ayyul fariqai ne a haƙƙo san ga babu da fariqi farqun guda ɗaya ne a haƙƙo wa qala lutu ya eh, menene wa qala lutu alaihi salatu wassalam banati hunna atharu lakum fa ai babu taharu atharu inna sunna kaima masu babu wasu masu sarki in ba su ba tunda mafi tsarki kaga akwai masu tsarki kenan to babu masu tsarki wa'annan su ne masu tsarki mata ne kaɗai masu tsarki cancan sha a da su to ka gana da wajen kaga hujja uku ai min a dabarin rijali daga duburori mazaje wala taharata fiha la yanbaghi at alaihi bai ma kamata a dogara akan wannan kama annahu huwa saqahu wa lam ya'awil alayhi kace eh eh to kun san ina kore magana ne ce wannan magana ba ta da madogara a kai ko ina daga ina magana ta taso ne can ibn kudama ne ko ce inda ta taso inda ke kafa annahu la hadda ala ko eh, ma nasu والثاني يكون قذفا للمخاطب خاصة لأن لفظة أفضل قد تستعمل للمنفرد بيد نبي بالفعل هرو إتيتي وانا مغانا aiki da suna hatta kai min a dabarar rijal ko wala taharata fiha wannan kwata babu tsarki a ciki la yanbaghi ta'wila alaihi كما أنه هو فاقه ولم يعول عليه كذبا أو قالوا نكو كما بابو نبابو كبير بلات أكو آه، كبير بابو كبير أكبر كهيلي ببون كيلي ما في كيما تسيانا شما كي دنبا وانا ذاك قارا قطن تهيد الله حتى تيانا وقفا da ya yi gaskiya ne wahasilul ihtijaji hujjan wannan hujja al-mazkur annahu sai da ta shine suka yi amfani da shi kada tarido muradan biha mutlaq al-wasf akan samu tafdili amma babu fifikon siffa ce kawai tsuran sifface ce ba ma wanda tafi da babu makaramin la husula tafdili babu tafdilin na shay'aini wa masara lahu kowa bi kalimatin ku eh, a haƙo an a ayan farko ne ku wa kalimati a haƙo bil amni wa kalimati ataharu lakum النتيجة التفضيل أنه في الآيات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل صفة كوي أكي ما في فيسا أكي بايا نعم بايا نعم كني نعيش نسونا مدنا عند مذوب دليل وإن دليل وإن كان دليل مدنا فهو مدنا إشارة مدنا tadammuni iltizamin magana yanzu abin da rage to menene ina makama duk mun ji ra'ayi da faɗan zube ko ne ra'ayin sa mun fahimce shi menene makama qala muqayyiduhu afa Allahu an shi ma muqayyidi dai akan wannan matsalan ya tsaya a wannan matsala ta biyar dinnan da goma ko sha biyar afa Allahu anhu wa ghafara lahu yake la na siga sigata tafili yake gaskiya ne sigan tafdili qattaribu takan zo a larabci ba na mafifici tare da babu wanda aka fi babu wanda aka fi abin guda ɗaya ne bai fi babu wanda ya fi shi ne fiyayye shi ne babba duk kawai tattaridu limutu da wasu kowa ya shirya ga abin nan tasa saboda kada gobe karwan akwai baitoci na zuwa kama huwa ma'lumun wa min amthilatihi daga cikin misalan fa shi malama ya karo akan wannan wanda ya kawo ya kawo uku shi to ai banda ayoyi ma ta kulu ba amthilati al lati zakaraha sahibul muqni akwai wannan ayoyin wanda ne mugun ya kawo su walakin na la humaru ala gairi tafsiri ba a masa wata fassara in ba tafsirin ba illa bi dalilin kharijin ya tafsiri dalika ai tafsirin ba rashin tafsirin ba zai bayyana sai an zo da dalili daga waje wanda zai karfafa wal ayatul lati zakara ma'lumun annaha la yumkinu an takuna litafti mana abin da ya faɗi gaskiya ne al asnama saboda dai gumaka la nasiba laha min al ittiba'i ba su da kafan kan su ballan a ce bin Allah ya fi bin su basu da haƙƙin da za a bi su har a ce sun cancanci a bi su ko da a bi su ɗan kaɗan gaba ɗaya ba su da haƙƙin da za a bi su ba ka kaga biyayya ittiba'i a haƙƙumin ittiba'i Allah ne a haƙƙetar ittiba'i aslan fi ƙaulihi a haƙƙo an yi taba amma la ya hiddi kuma ka kenan wali annal kufara la nasiba lahum min al-haqqiyati kafirai ba su da kaso ko da ɗan kankani na cancantar bil'amri tunda fa'ayyar fare kai ne ta haƙo bil'amri kafirai suna da amnu ba su cancanci amnu ba ko ɗan kankani ballantana hanyar zama za su yi gasa da al'ummar musulmai wali anna adabarar rijali duburorin mazaje ai la nasiba laha fi tsaharati ba su da kaso a ƙarshe har da za a ce ka ainihin an fi su ƙarfi to ba su da ma ƙarfin har da za a ce an fi su ƙarfi don haka bana ce a haƙoɗin nan da ke wannan magana ya tabbatar da abin da mai muguni ke faɗi akwai wannan sigan amma ba ita kaɗai ce ba wa min amfilati burudi sigati tafadili eh, daga cikin misalan tafadili ya zo sigar tafadili limutsalakil wasi kawai ya ba da sifa aidan babu fiye tafadili ƙauluhu ta'ala huwa huwa ahwanu alai kai wannan ma shi ne ƙari da ma ƙari a hawanu a alai shi ya fi sauƙi a gare shi babu wancan ɗin ma ballasa na haƙƙi da sauƙi ai hayyinu sahalun alaihi وطول الشنفرة جارع جامع جنا الشنفرة بجسك ما هرشي بجي وإن مدة الأيد إلى الذات لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل جب أكمي كهنوا إلى الذات ذوات بزوري aka kawo usulobi to za a ce usulobi wane da yake ce ba zan zama zan riga kowa ta haruna hmm? an kawo usulobi ai zai fara kai hannu an san shi a cikin mu nan a cikin mu a cikin mu wai zai kai hannu a ah, kai ko wannan adawa ce جتو سینا د کامیو هدا که کاو بوری بغی سب افان کای همو فو این بیت نمبا شینا چکین دین حج مسلم بواب کما خوشی یو ای مدت الای کنا مروجم باب مکارم الاخرات یو یو الى الزالی لم اکن بی اعجلی بزن زمانا فی سباب na fi su sauri ka ga babu ma za da ɗin kaga kaddarawa kawai ina za da hada za a riga shi eh, idan kawai kuma mafi hadaman mutane shine a ajal wanda in riga kowa sa hannu shine shugaban yan hadama kaga ko mai wawa ina mai ma mai wadabu su wuri su babu mai wawa nan su. ne je ya ɗiba in ana ɗiba hannu ɗaya zai shi ɗiba hannu biyu ai lam akun bil bil ajali bil ajali minhu wa qaulul furasda wannan fa bai ke kasa je kai bacci gobe ka dawo da shi daga yanzu karki kayan ka kashe shi duka ka daina kallo na kalli bai ke wato juga na ulang. nan innal ladhi samata sama abana laha baitan da limuhu a wa atwalu innal ladhi samaka sama wannan da ya kera sama bana lana shi ya gina mana baita wato yana kirarin kabilarsa wanda ya halitta sama shi ya shirya masa kabila ta ai ga babu wani sai su haka nan bana lana da a aibuhu ainihin filolin sa shi gina mana filolin gidanmu a azu wa ta sai ga wannan ma inda ta halaye ne ake da su da sauran ai ga babu su ma kwata kwata sai dai wannan guda ɗaya ai azizatu tawilatu wa qawlu ma'ana bin ausi shi kuma wannan baiti mai ba. zango kada fa kada kai magana dawo ku to ka kaga wa fi shi shi ya cin sa la amruka ma atari wa inni la awjalu ala ayyina ta'addul maniyata awwalu inni a'a inni ne kullu amruka na rantse ma ma adari ban sani ba wa inni la aujalu ni ne ni ne mafi ficin gaggawa ajalu ni ne na fi jinkiri ala ayyina aujalu ala ayina ta adul waliyata wane ne mutuwa za ta jiran masa awwalan ai kaga shi ma wannan bai da tasbiri yanzu a cikin mu nan wa zai fara mutu ni ko ba nan ta yau daga nan ba abu muskila ba nan take ba ƙarshen da ta ƙaramin yaro yau sai a haife shi an jima ce a wani yaro ya zo kwanan sa biyu ya mutu in an jima da Allah ko kuma in gari ya washe a taimake mu a yi masa sabbi samu kawon shi a yi bankwana da shi da masu furfura ana zaune da wanda bai iya zama sai ya jigina maimakon ta ƙarfa kawai kan ya ba ta yi kan haka ba shi ce da amurka ma a dare wa inni da aujalu ajal ala ayyana ta'adul mani ya sa'awwalu Eh, ko kuma na cikin tsoro ai lawajilo aujalu wajilo ne tsoro aujalo ya fi kwatsu hmm? wanne ne ta muna so mu fitar da amsa ne yayi ko ai kawai bari to a samu na ukun da kyau ma'ana su aujalu afdalun na wajalu ne la wajilu wa qawlul ahwasi to kenan sai ta al ahwasi bunu muhammad al ansari shi kuma gobe Allah da wa. Ana kwan fara zana shi a to fara fara mana.